ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين shin waɗannan ƙungiyoyin masu murna da alfahari da abin da suke kai suna zaton cewa abin da muka hore musu na dukiya da ‘ya'ya a rayuwar duniya